أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكبر كراكم من كتاب جامع الترمذي قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله يجب باب ما جاء في بدء الآذان في بدو الآذان وتونا باب في كرن تدمو وتبين الكرة صلى فرقم فارس كرة صلى يا أكبارش قال حدثنا يحيى بن سعيد daga nan ya dangana isnadin wato zuwa ga Abdullahi ibn zaid an abihi daga muhammad dan abdullahi dan zaid daga babansa abdullah ibn zaid radiyallahu anhu qala yace lamma asbahna yayin da muka waye gari أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا sai na zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam na ba shi labarin mafarki da rai wa qala sai mu zo sallallahu alaihi wa sallam yace inna hadhihi la ru'ya haqq lalle wannan mafarkin gaskiya ne mafarkin gaskiya kai fa qum ma'a bilal ka tashi tare da bilal fa innahu anda aw amaddu kautan minka saboda shi bilal muniyarsa ta fi tsawo ma'ana ta fi girma fiye da kai an da wasu suka ce ahasan sautan minka ya fi ka daɗin murya an da in al'amar da ne muryarsa ta fi tafiya nesa fa'alki alaihi ma fi ka gaya masa abin da aka gaya maka a mafarki ne وليناجي سيد لا في كنا صلى بذلك جو النعم تكني قال سيد فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة يعند عمر بن الخطاب ما ينا هو سيد كنا صلى بلال يكي ليجي هكا خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد جوزوا وجمع النبي صلى الله عليه وسلم wa huwa yajru izarahu shi yana jan gwarjallensa wato kamar zanin da ya daura saboda sauri da yake yi yana so ya zo ya baiwa annabi labari har yana jan wato janninsa wa huwa yaqulu shi yana cewa ya rasulullah wallazi saka bi haqq ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya laqad ra'aytu mithla alladhi qala wallahi na ga irin abin da yake faɗa din nan a mafarki in ji abu ah, umar ƙara sai ce wa ƙara rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai mu zo sallallahu alaihi wa sallam ya ce falillahi alhamdu fa zalika asbar godiya ta tabbata ga Allah wannan shi ya fi tabbatuwa wato kiran sallah da wannan lafazin shi ya fi tabbatuwa shine abin da ya dace a yi amfani da shi wato wannan hadisin kamar yadda muka ji shi wato farkon lamarin duk da cewa za mu zo mu ji a annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo madina aka nemi wato a kira sallah aka nemi a sanar da mutane lokacin sallah wannan ya kaza wannan ya kaza a wanda suka ce a ɗauki eh, kararrawa wasu suka ce a hura wuta wasu suka ce a dauki kaho ana hurawa ƙararrawa na kiristoci ne kaho kuma na yahudawa ne a hura wuta kuma na majusawa ne kowa ya kawo shawara a cikin ce wannan shawara ba ta birni shi ba aka tafi ba sai a kan komai ba to shine abdullahi bin zaid din sai wannan mafarki na kiran sallah shi din ma wato ya yi mafarkin wani mutum ne yake rike da kafan ya ce ka ba mu wannan mana ya ce mai za ka yi ce in lokacin sallah ya za mu kira sai za mu hura mu kira mutane sai ce a mun gaya maka abin da ya fi wannan sai lantana masa lafazi na kiran sallah mala ni sai ce wa fil babi hadithun umar a wannan babin akwai hadisin da shugaban umar ya karbo a wannan irin hadisin mala abu sai ce hadisin abdullahi bin zaid nan hadisi ne wanda yake hasanun sahih وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعيد إبراهيم بن سعيد يروي أن حديث daga Muhammad bin Ishaq wanda ya fi wannan tsawo wato da kuma lafazin ya ambaci lafazin kiran sallah masana masana ana lafazin kiran sallah biyu wal iqamatu marra iqama kuma ɗaya ɗaya kaga za a nemi maimaita ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah duk ana maimaitawa a kiran sallah amma a iqama to ana yin su dan daya dan daya sai dai akwai ruwaya da ta zo kuma ta ana maimaita qad qamat salatu din biyu ba da yake abdullahi bin zai din nan huwa wato ibnu abdi rabbi ibnu abd rabbi abdullahi bin zaid ibnu abd rabbi saboda akwai abdullahi bin zaid ibn asim shi yasa aka so a bambanta mana wa yuqalu ibn abd wato dan bawan ubangijinsa mai kwan ibn abdu rabbihi mai kwan zamirin da yake fitowa din ya zama babu zamirin mala yace wala na'rifu lahu an nabi sallallahu alaihi wasallam an yasifu illa hadha al-hadith al-wahid fi hadha shi abdullahi ibn zayd ibn abdu rabbi yace ba mu san wani hadisi da ya taɓa rawaitowa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai wannan hadisi na kiran sallah kadai وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني أما شيء عبد الله بن زيد بن عاصم المازني لنا له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم yana da hadisai da yawa da yawa su daga manzo sallallahu alaihi wasallam shine wato amin wato abbas bin wannan mun gane kenan abdullahi bin zaid biyu ne cikin sahabbai masu wannan suna in ka kawo suna na uku ne za ka samu bambancin in ka ce bin asim wannan almajiri ne yana da hadisai da yawa in ka ce ibn abdurrabbi wannan shi ne kadai wanda aka sani da hadisin mafarkin kiran sallah malik haddasan abubakar abin nasr daga nan ya dangana isnadin har zuwa abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala kana al-muslimuna hina qadimu al-madina musulmai sun kasance lokacin da suka hijira zuwa madina yajtamimuna wa ya ta hanyaruna salawat suna haduwa suna karda don lokacin sallah a tahiyyi shine mutum ya jira sallah yanzu lokaci yi ko bai yi ba wani zai zo yi sai jira lokaci bai yi ba wani kuma yana ganin kamar bai yi ba sai ga lokaci ya zo tahayyarun shine wannan jira wannan jira to ba su da takamaiman wani abu da yake nuna musu ga lokacin sallah ya yi da za a haɗu a yi sallah walaysa yunadi biha ahad babu wanda yake yin kira na abu a sallah wa takallamu yawman bi dhalik wata ran sai suke magana wani in ya tashi ya zo a raga ake sallah wani in cikin sallah yake zuwa wani kuma ya zo ya jira suka ce to me kamata yi fa kana ba'du sai wasu suka ce ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara ku ɗauki karen irin karangawa na nasara wa ƙara ba wasu suka ce ittakhidhu qarnan mithla qarn al-yahud a'a ku dauki kaho irin kaho na yahudawa ku dinga horawa fa qala qala sai ce fa qala umar sai umar yace awala tab'atu rajulan yunadi bis sala shin ba za ku tayar da wani mutum bai dinga kira mutane zuwa ga sallah wato wannan ba wai kiran sallah mai lafazin nan ba a yunadi kawai mutum zai dinga kira ya dinga yawon cikin jama'a lokacin sallah yayi jama'a lokacin sallah yayi ba za mu kira wani ya haka ba قال wa Sallam ya الله صلى الله عليه وسلم للرسول صلى الله عليه وسلم bi بلال قم ya بالصلاة يا بلال فتاكد kira mutane sallah. kenan bayan abdullahi bin zaid bin abdu rabbihi ya yi mafarkin da zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya ce lam hana wa bilal bilal ya kira sallah to bilal ya kira umar kuma ya zo ya ce ga yadda ni mana gani annabi ya tabbatar to wannan hadisin ba wai yana walwala wancan bane malamai suka ce wannan hadisin yana magana kafin a samu lafazin ne sai daga baya aka samu lafazin annabi sai ya rabida ya tashi ya kira kalla mala abu sai da wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake hasanun sahih wato kuma hadisin rarif daga hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma Allah ya dace da mu da shirya mun zo alaihi salatu wassalamu assalamu alaikum wa rahmatullah